وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan yammaci ta ranar juma'a yau hudu ga watan muharram hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1448 wanda ya daidai da sha takwas ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da shida mun haɗu kamar muka saba farfajiya wannan makaranta na alfaruk islamic academy da ke nan guwar dosa cikin garin kaduna domin ci gaba da majalisi na yin uwa mata na mako-mako littafinmu na farko shine jami'ul mutum fi tauhid wal aqida Ko muna cikin littafi na farko har wa yau Shi ne kitabu tauhid yau za mu tashi darasi na 26 kuma babi na 26 shafi na 46 shida shida dai ta fito da yawa a yau to Allah ya mana goma sha shida na arziki babin da za mu tashi a yau malaye masake da babu ma ja a fin nushirati babin da ya zo zai magana akan hukunci abinda ake ce shi shine warware sihiri za mu ji akwai wanda ya halarta akwai wanda bai halarta ba galibi idan suka ce annushira suna nufin a yi sihiri don a warware wani sihiri da aka yi a je wurin wani mai sihiri a ce an mawanta sihiri ana so a yi sihiri saboda a lalata sihirin da aka yi mata menene hukunci wannan a musulunci ne abin da zamu ji ko kuma yin amfani da wani abu a lalata sihiri wanda ba sihirin ba malice عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم an karbo daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kare da gare su shi da mahaifinsa ya ce lallai manzan Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi su ila an tambaye shi anin nushirati dangane da hukuncin warware sihiri din wannan an nushira faƙala sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce hiya mini amalin shaitan mutum a masa sihiri ya je ya nemi a yi sihiri don lalata sihirin da aka yi masa wannan yana daga cikin aikin shaidan mai annab sallallahu alaihi wasallam da ya ce wani yana daga cikin aikin shaidan saboda duk wanda ya je aka yi masa zai kuduru cewa wanda ya yi nan yana iya mallakan cuta ko amfanarwa a cikin abubuwa haka ne ko ba haka ba haka ne alhalin shi mai sihiri ko cutarwa sihirin yayi sihirin bai cutar ba sai da Allah ya so وما هم bihi min ahadin illa bi iznillah Haka Allah ta'ala ya faɗa. kuma su masu yin sihiri ba su isa cutar da kowa ba da wannan sihirin da suke sai inda nufin Allah ta'ala to idan aka je aka nemi a warware sihiri da sihiri wannan aiki ne na shaidan domin kudurta cewa wani na iya mallakan amfani ko cutarwa halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kansa yace ni ban mallaki amfani ko cutarwa a gare ku ba wannan Allah ne subhanahu wataala da haka cewa wannan yana daga cikin aikin shaidan sai nuna baya dacewa ga duk musulmi wanda yake kadaita Allah subhanahu wataala ya faɗi irin waɗannan abubuwa na cewa wani ya masu sihiri da alalata ko mutum ya ƙudurce a ransa cewa wani na iya yi wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da cewa <clears throat> dukkan wani magani ana neman shi ne ta hanyar da sari'a ta sani kuma ta yadda da shi malice rawahu ahmad bi sanadin jayyid imam ahmad ya ruwaito wannan hadisin da sanadi wanda yake mai kyau wa abu dawud da abu dawud wa Haka nan abu dawud ya ƙara cewa ila ahmad an tambayi imam ahmad bin hanbal an ha dangane da hukuncin irin wannan فقال ابن مسعود عنها سئل احمد عنها كو فقال ibn مسعود sai imamu ahmad bin hanbal ya ce abdullahi dan mas'ud dai babban sahabin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam yakrahu kullahu shi yana kyamatan wannan gaba daya a je wurin boka a nemi yayin kai shi ma fi ganin kai da kanka ka nemi taimakon Allah an fahimci wannan ko wafil bukhari haka ne zuwa cikin hadisin imam al-bukhari an qatada daga qatada qatada tabi'i ne dalibin abdullahi dan mas'ud ne yace qultu ibn al-musayyab na tambayi ibn al-musayyab dukan tabi'ai ne sai dai shi ibn al-musayyab suriki ne na Abu Hurairah radiyallahu anhu ya auri ɗiyar Abu Hurairah Allah ya kare yadda a gare shi kaga katada da ibn al-musayyab dukan tabi'ai ne yace na tambayi abla ibn ibn al-musayyab <clears throat> dangane da cewa rajulun mutum ne wanda ya kasance bihi tibbun yana da magani au ya kuzu an imra'atihi ko kuma yana karban magani a wurin iyalinsa wanda ita ta sani tana iya yi masa magani da za ta iya haɗawa ta ce ai dalbejiya na maganin malaria misali in aka dafa ma aka yi kalashi namiji na zai iya dafa sai sa'a sai ɗaiɗaiku ko to shi ne ce a yi hallu an hu'ayyun shin ya halatta mutum ya karɓi wannan maganin mutum ya makansa ko ya karɓa a wurin wanda ta iya ko kuwa <clears throat> ya iya neman hanyar warware sihirin kun ga annishir da anan bai zo da wancan sigan ba na baya nuna cewa na shaidanci ne wannan kuma ya nuna cewa neman hanyar warware sihirin ne shi ya yi da kanta Kwala, sai abdullahi dan mas'ud ya ba da amsa ya ce la ba asabihi babu laifi da mutumin da shi yake da magani ya yi. kamar wanda muka faɗa naman takwas ba wannan na fi gaya muku ayoyin da ake karantawa a cikin magariya na kariya da lalata sigiri ko na kawo magana sai ba faɗa ayoyin ba an yi ta tambaya na har wani ba Allah ya tare ni ya ce iyali ta ce din da ya gani da Allah ya tambaye ni so na manta ban rubuto su ba gaskiya ko ya kuri kila ko karatu na gaba insha Allah sai mu faɗi ayoyin da surorin da suke ciki to shine sai yake cewa la ba sa bihi babu laifi mutum shi ya yi da kansa ko ya tarba a wurin iyalinsa tunda dai abin da za ta yi ɗin ba shirka ba ne ba boto ba ne ko ya san duk yadda zai ya warware sihirin kamar yadda malamai ke cewa ya kaɗai ko ba a yi mata komai ban dai kana yawan mu'amala da ita to tana lalata sihiri kun fahimci magana ko ba a yi mata karatun komai ban dai kana yawan mu'amala da magariya galibi suka ce tana lalata sihiri ko te kariya na sihiri din yana daga cikin rahaman Allah a gare mu da ka sai ku ba da himma wancan ayin da zamu zan faɗa muku in aka yi karatun karantawa ake a cikin ruwan ana so mai karatun ya zamto hucin karatun shi yana iya taba saman abin da yake karanta misali ko kwano ne a ɗan ɗago shi haka yadda an faɗi shi ko kaza ko za a ga ruwa ya ɗanyi sama ruwan da ya ɗan iya mu ma'ana iskan karatun yana taɓa ruwa ne rukuya ko yawa to shi za a yi sai a sha kuma a yi wanka da shi wasu malamai suna cewa za a yi wanka da shi a bayi bayan karanta mai Ƙur'ani ko ko sai ba a bayi ba amma magana mafi inganci ko a bayi aka yi babu laifi saboda dalili ma na sa ambaci Allah suna a cikin bandaki an gane yawa to wannan na faɗa muku don kan manta ne in nan faɗi ayoyin kuma sai ku haɗa da wannan bayanin da ne muku yanzu insha Allah Allah ya datar da mu kuma ya tsare mu ya kuma warkar da duk wanda aka yi masa to shine ce la ba sa bihi wannan babu laifi a ciki yuridu na bihi al-islah ai abin da suke nufi da wannan maganin da warware sihirin ba ko wani face gyara ba sun nufaci wani ne da sharri ba kansu ne suka nemi su ma kansu magani fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu amma gani da duk abin da yake amfanarwa ai shari'a ba ta hani a kansa da abin da yake mai amfani ne bai sa'a ma shari'a ba to shari'a ba ta hani a kansa ba intaha nan ne ƙarshen magana imamu ahmad allah ji kansa da rahama ko ƙarshen magana abdullahi bin mas'ud mala yace wa ruwiya anil anil hasan sannan arwaito daga al-hasan al-basri yau da ranar ta tabi'ai ci shi kuma shine shugaban tabi'ai gaba daya gidan annabin allah ma aka raine shi arwaito daga al-hasan al-basri annahu qala cewa ya faɗa ya ce la ya hillu sihira illa sahirun ba mai halasta sihiri ko ba mai warware sihiri da sihiri sai wanda shi ma ɗan bokan ne mai zaman kansa a ce a wannan abin da aka yi mata sai an yanka zakara mai kafa ɗaya fari ɗaya baki ko mai kaza ko mai kaza wannan kaga ya fita layi in kun fahimci karatun da makai tafin sihiri an gane ko? qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim Allah ji kansa da rahama yake cewa an-nushratu sihiri sihri anil mashur abinda ake nufi da an-nushra dinnan shine a warware sihiri ga wanda aka yi masihiri din ai ma wani sihiri sai a zo a ce da a warware abin da aka yi masa yace wahiya nau'an warware sihiri kuwa da ake ma mutum nau'i biyu ne a musulunci na farkon su hallu sihiri bis sihir Shi a ai sihiri don a warware wani sihirin wa huwa min amali shaitan. wannan ko shine wanda zo a hadisin da muka ji karara wanda ga hadisin can a kasan mal nasirin albaniya inganta shi wancan da muka gama Ya ce wannan shine wanda annabi sallallahu alaihi ya ce yana daga cikin aikin shaidan. Mutum ya sihiri don ya warware sihiri wa alaihi yuhmal qawl al-hasan kuma da wannan ne ake ɗaukan magana al-hassan al-basari ɗin can na baya wanda ya ce baya halarta fai taƙarrabun nashir wal muntashir ila shaitan domin yin haka ɗin zai sanya wanda ya warwaran sihirin da wanda aka warware masa sihirin dukkaninsu da mai aikin da wanda aka yi aikin a kansa sai zamto sun samu kusanci zuwa ga shaidan bima yuhibbu da abin da yake so shine a bauta mishi abar Allah wa yubtilu amaluhu anil masur sai zamto ya lalata aikinsa ga wanda aka yi sihiri, din ma'ana sai zamto aikinsa sun lalace gaba daya tunda ya biye mashi din wasani sai nau'i na biyu na warware sihiri wanda shine annushratu birruqya shine warware sihiri ta hanyar yin addu'a ayi tofi shine rukuya a karanta wani abu ta za a ji furucin an karanta shi shine kamar karanta ayoyi ko dukkan wani azkar da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'awuzat da at-ta'awuzat shine neman kariya yawanci waɗannan ana maida su zuwa ga kulhuwa da falaki da nas kun gane ko saboda da su aka warware dalilin saukansu shine sanadiyan yi ma ma'annab sallallahu alaihi wasallam sihiri dalilin saukansu shine dan alalata sihirin to da ka ya halatta a karanta shi yasa waɗancan ayati talib sihir din da ku ga suna ciki wa adwiyati da magunguna wanda ana iya amfani da su irin su rose water din nan da sauransu da su miski da wannan da ake hada wannan wa da'awatul mubaha kun ga ya kawo wa da'awatul mubaha da kuma addu'o'i wanda suka halatta wanda ba shirka a cikin su ko suka zo ma'sur daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kai tsaye fa hadha ja'izun shi wannan nau'i na biyu ya halarta ba haramun bane ba laifi bane a shari'ar musulunci to fihi masailu karkashin wannan babi akwai matsaloli masu muhimmanci da in muka fahimce su mun gane karatu al'ula na farko shine annahyu anin nushra an hana mu mu warware sihiri ta hanyar da shari'a ba ta yadda da shi ba wanda daga ciki shine yin sihirin kansa a ce ai tunda ta yi ita ma ba laifi ba ne tunda an yi ne a maida mata da makircinta ai wa yamkuruna ne wa yamkurullah in sun yi makirci ku ku koma wurin Allah in ita ta yi ta je wurin dan adam gajiyayye fasiki azzalimi ku sai fa tawakkal ala hayy alladhi la yamut sai ku koma wurin Allah anan ne nasara take Allah ka tsare mu don tsarkin sunayenka asaniyatu sai na biyu daga cikin matsaloci ne alfarqu bainal manhiyi anhu wal fihi mun fahimci nau'in sihirin warware sihirin da aka hana mu da wanda aka yi mana rangwame a cikinsa mimma yuzilul ishkal wanda yana daga cikin abin da ya gusar mana da eh, damuwa muka gane ga wanda ya halasta muka bi mun gane wanda bai halasta ba shi kuma ba za mu bi ba an gane ko Allah ya datar da mu sai mu tsaya a nan sha Allah tun da babuka muke ɗauka sai dai da an samu gajere da yawa